Bismillahir Rahmanir Rahim. Gidan gandu, kashi na goma sha hudu. Ta kamo hannunta ga baki ɗaya, ta ce, Listen to me and listen good. Ke ce za ki saya Samira ya soke a ransa. Ta ce, How? Amira ina son ki daina ba da kanki a gurinsa. Ki daina masa kuka. Ki daina shishige masa. Ki dinga jan ajinki. Ta ɓata rai. Kina nufin ban da aji? Isla ta san halin Amira. Yanzu tana iya birkice mata. Ta ce, A'a ba haka nake nufi ba. ina so ki fita batunsa ne kawai kar ki fasa duk abubuwan da kike masa da amma ki nuna masa ke ma baki san iskar da ta ɗebo shi ba kin gane ta gyaɗa kai to idan ya share ni fashi ma ta ce whatever he does kar ki sake ki ƙara kai kanki gurinsa zai dawo gare ki eventually ta ce zo ki ji ta raɗa mata abu a kunne suka kashe suna dariya ba zan bar Maiduguri ba sai na sai kayan Dan na san idan mun koma Bauchi ba zan fita ba dan suka ci gaba da hira har Bilkisu ta shigo Amira ta yi mamakin ganin Bilkisu a sassan Uncle Umar, amma Isla ba ta yi mamaki ba, don ta san Bilkin yayanta ta fara saukowa. Washe gari a Lagos. Tun da Siraj masa waya ya ce masa yanzu za su taso, Zariya da bar aiki ya nufi Murtala Muhammad Airport Lagos ya tsaya yana jiran su. Yana nan har jirgin su ya sauka. Bai sha wahalar gano su ba. Ya rungume Suraj cikin murna. Watansa shida bai gana gida ba. Ya ba Isla hannu suka tafa. Ta ce ya Zayyad ina Hanifa. ya ce tana gida suka ɗunguma sai gidan zayyad tana jin ƙarar motarsu ta leƙa ta windo ta taɓe baki duk da ta ji daɗin ganin su ɗaki ta wuce suka ƙaraso da sallama kafin ya tafi sai da ya siyo abinci a tankwis 3 ya ce su ci abinci ko Suraj ya ce oke suka hau dining Isla ta buɗe murya tana faɗin ina matar gidan ne bata ji ta yi baƙi ba Hanifa ta jiyo ta sarai amma sai ta yi baris Isla kuwa da neman dalili ta tashi ta hanyar ɗakin kamar Zayyar ya hana ta sai ya kyale ta. Zaune ta ganta. Haba Hanifa, baki ji mu ne? Hanifa ta kalle ta ta watsar. Isla ta yi murmushi ta ce, "Oh, I see. You still carry that hatred for me after all this while? I'm already married to him." Sannan ne Hanifa ta tanka. Ai na ga you are married to him. Amma ya tsallake ki ya bar ƙasar ba tare da ya kwana ko so ɗaya a gidan ba. Tsanar ta yi tsana. Isla ta ji zafi, amma sai ta dake. abin da ya fi komai muhimmanci shine har yanzu ina da aurensa a kaina kuma na taba faɗa so ba zan ƙara faɗa ba ya mu'ammar is never ever coming back to you there's nothing you can do about it da ma kin kwantar da hankalin ki ke rungumi ya zayyad kafin yan matan lagos su janye miki shi tana gama faɗin hakan ta tafiya ta tabbata a zaune ta rushe da kuka mai sauti Suraje ce isi me kika yi mata ta kyafta masa ido tana faɗin magana kawai makai zayyad ya harare ta ya ce wa ya ce ki samun mata kuka da suka yi dariya A ran Zayyad bai son kukanta, so yake yi ya lallashe ta. Sai dai ba zai yi hakan ba saboda is part of the plan. Karfe takwas na dare suka gama shirin tafiya, dan flight ɗinsu na karfe goma ne. Bata daddara ba, ta leƙa. Tana nan kwance kan gado tana ta faman shan kuka. Ta ce Hanifa ni na tafi, kuma ban san ranar dawowa ba. A yafe, sai wata rana Allah ya haɗa fuskokinmu da alheri. I love you. Cikanki Hanifa bata ce mata ba. Tana jin shi ya tada mota, ta leƙa ta window ta ga tafiyarsu. Hawaye mai zafi suka fara bin kuncinta. Airport. Suna gama clearance a suka yi sallama da Zayyad bayan ya ƙara wa Islah nasiha da wa'azi. Suka yi musabaha. Ya juya su kuma suka wuce boarding gate. Karfe goma da kwata jirgin su Islah ya ɗaga zuwa ƙasar London, duk da za su yi transit a Dubai. To Islahul Khair, Allah ya tsare, ya sa a yi karatu a sa'a. Kaduna. Ƙwanƙwasa ƙofa ta ji, Da sauri ta tashi ta nufi kofar don a zaton ta min bon ci. Wani ta gani tsaye, ta gane shi saboda wata rana takan gan shi da Jawad. Da alama direba ne. Yana ganin ta ya Ina kwana? Ta ce ina kwana. Dama yallaɓai ne ya ce na dauke ki na kai ki Maiduguri can gida. Zai yi tafiya ne kuma zai kwana biyu. Fushi, takaici, masifa, ya dararwa Fadila lokaci guda. Ta san cewa idan ta buɗe baki ta yi wa direban magana, to tabbas ba mai daɗi ce za ta fito daga bakinta ba, kuma direban ya manyanta, ba za ta so ta yi masa rashin kunya ba. Ba tare da ta tanka masa ba ta mai da ƙofarta ta ta rufe, zubewa ta yi anan tana kuka, tunda aka kawo ta sai yau ta zubar da hawaye akan abin da jawa da ke mata. Ko awa biyu bai yi da fita ba, ba zai iya ce mata ta shirya za a kai ta Maiduguri ba. Yi mata magana ne yake ganin asara, wato da ya buɗe baki ya mata magana, ya gwammace ya turo mata direba. To ba inda za ta, da yadda take son zuwa Maiduguri ta haƙura. su zuba shi da ita, shege ka fasa. Malam ididi da bai sake rafka sallama, ta goge hawayenta da sauri ta leƙo. Ya ce hajiya baki ce komai ba, ta ce ka tafi kawai ba inda zani. Hajiya zaman ki ke kadai a gidan nan bai kamata ba, akwai hatsari. Ta ƙara ce masa ba inda zani. Ya jinjina kansa ya ce to sai an jima. Ta rufe kofar ta sake fashewa da kuka. Jawad na cikin jirgi zai je Amsa da workshop na sati uku. Ya kira Idi direba. Malam Idi kun fito? Ya ce Alhaji tun ɗazu nake ta faman kiran waya ka ba ta shiga. Ta ce wai ba za ta ji ba. Cikin fushi ya kashe wayar, ita ta sani. Ana tausayin zaman ta ita kadai a gidan ta sani ba. Ta ta zama har sai na dawo, ita ta sani. Bayan sati ɗaya, England. Sai da Suraj ya tabbatar ya tana dabo kanwasa komai na bukatarta. Ya zaunar da ita bayan sun dawo daga yawon bude idanu. Ya shiga yi mata nasiha. Kin ga idan kika wani abu na ba daidai ba ni za a ga laifi. Ni za a ce sanadi. saboda ni na jajirce akan sai na kawo ki nan. Ki ba wa mara kunya isla. Ya shiga yi mata wa'azi ta sigar lallashi, ta rungume shi tana hawaye. I won't let you down yayana, ya ce I know. Share hawayen ki tashi mu fara kwasar ki mu kai can cikin school ɗin. Dan so nake yi gobe ki fara kwana a hostel. Ta ce to yaya, yaushe za ka tafi? I think jibi ko gata. To Allah ya kai mu. Haka suka tsaye da kaf suka loda kayan islaha a ciki, suka nufi Cambridge University don shirya mata ɗaki. Ki ya sa ya buɗe rum ɗin. Ɗaki ne babba, akwai gadaje guda biyu, da alama akwai wata a ɗakin. Ta kalle shi. Ta ce, Yaya, ashe ba single room ba ne? Ya ce, Sorry, I couldn't get you a single room. Ba vacant sai multiple. Ta ce, It's okay, I can manage. Na suka shiga gyara ɗaya side ɗin, suka saka komai inda ya kamata. Kafin su raje zube akan kujera tsabagen gajiya. Ya ce, Wash, na gaji. Kai yaya, dan aikin nan ne ka gaji? Ya ce, eh mana, tunda muka zo England kwana shida kenan ban zauna ba, bana nan bana can. Ba ni neman gida, ba ni neman kaza, ba kaza. Kuma ki kira hakan dan aiki? Ta kyalkyale da dariya. A yanzu sai ka tashi mu koma can masaukin mu ko? Bai ba ta amsa ba sai gani suka yi wata ta shigo tana kallon su da mamaki. Sanye take da dogon jeans da air top, sai dan jacket, kanta sanye da karamin hijabi himar. Suraj ya mike ya ce, "Hi, am Suraj." This is my sister al Khair. Yarinyar fara kyakkyawa ta ce Assalamu alaikum. Suka amsa tare da murmushi akan fuskar su, kasancewa sun ji ta musulma. Ta ce I got a call from the admin blog. I was told about my upcoming roommate al Khair, right? So I know about her. It's nice to meet you. al Khair ta yi murmushi, ta ce my pleasure. Suraj ya ce good. What's your name? Oh, sorry. My name is Zainima Yusuf. Isi, tunda kin samu kawa ai ina ga gare ki fara kwana a nan ko? Ido Zainima ta buɗe ta ce la, dama kuna jin Hausa? Su ma suka buɗe ido da mamaki. Suraj ya ce, "Ai za mu wannan tambayar. tai dariya ta ce, ni 'yan Najeriya ce, 'yar garin Yola. Mu Fulani ne, amma ina jin Hausa sosai. Isla tai dariya ta ce, mu ma 'yan Najeriya ne, but a Maiduguri muke. Zainima ta ce, lallai, ba ku yi kama da 'yan Najeriya ba. Na fa baku Iran ko somaliya. Suka yi dariya. Suraj ya ce, okay, I will leave you too. Zan koma na huta. Suka yi masa rakiya har waje. Kafin ka ce mi, Zainimu da Islawul Khair har sun zama best of friends. Bayan kwana biyu su raje bar ƙasar England, bayan Islah ta sha kuka sosai, ya dinga lallashinta. Da ƙyar ya zame ta a jikinsa ya tafi, bayan ya damƙa ta ga Zainima. A Dubai ya tsaya don yana so ya huta kafin ya koma gida Najeriya. Sim ya siya ya kira mamarsa da babansa suka sha hira. Ya shaida musu yana Dubai, kuma zai yi sati ɗaya kafin ya dawo, suka yi masa Allah ya kiyaye. Ya kira tsoho suka gaisa, Ƙarshe ya kira Isla ya sanar mata yana Dubai, har ya ce ta tura masa lambar Bilkisu. Suraj na kwance a tafkeken gadon hotel, ya gama kallon ƙwallo kenan. Yau a gajiye yake, bai son zuwa ko ina. Ya kasa dailin lambar Bilkisu da Isla ta turo masa tun jiya. Wata zuciyar na so ya kira ta, wata na hana shi. Samun kansa ya da buɗe WhatsApp da lambar Dubai ɗin. Bai yi filin information ɗin komai ba. Bilkisu ya duba. Ya ganta online karfe 11 na dare a ƙasar Najeriya. Samun kansa yi da wa take tunani da daddaren nan haka. Wani abu ya tokare masa a rai. Ya daude ya mata taifin hai. Maiduguri. Kwance take akan gadon mumunta. Tana catin da Hanifa da group ɗinsu na makaranta. Daga sabon nomba ya ce mata hai. Ba DP ba status. Ta duba nombar ta gaba na England ba ne. Nomba ta fi kama da na UAE. To ko dai ya ammar ne. Da sauri ta yi replying hello. Bayan ɗan gaisuwa ta ce sorry please, who are you? Ya ce, Your secret admirer. Ta ce, You know me? No, but I want to know you. Cause my heart tell me you are the one. Ta tura masa emoji din kallon sama. Ya ce, Kuma zuciyata tana gaya min sunan bilkisi mai gadon zinare. Dan ta ya faɗi. Ta san wannan ba ya mu'ammar ba ne. Dan ba sa kalar wannan wasan da shi. Kuma wannan ba ya jawad ba ne. Dan tun da aka yi aurensu ba su sake magana ba. Sannan kuma ta san tabbas wannan ba ya Suraj ba ne, tunda babu santa a zuciyarsa. kuma wannan ɗan zafin kan ba zai biyo mata ta haka ba. To waye wannan? Ta tambayi kanta. Kina ji na? Bilkisu, kin yi shiru. Ta ce, sorry, I'm not interested. Ya ce, fine, zan bar ki yi tunani, na baki nan da sati ɗaya. Amma kafin na ina so mu zama abokai. Ta ɗan yi jim kafin ta masa taifin oke. Ta ce za ta kwanta, ya ce, sleep tight my angel. Ta haɓe baki tai tana kashe datarta. Ta kwanta tana tunanin wannan ɗan bawan Allah. Shi ko ya dafe kai yana fargabar ansar da za ta bashi bayan sati ɗaya. Kada ta amince masa. Haka ya dinga saƙe-saƙe. Daga ƙarshe ya watsa ruwa ya fita gari. Kaduna. Kwanakin da ta yi da Alhaji Haladu ta yi su ne cikin jin daɗi. Har ɗan ƙiba ma ta yi ta kuma ƙara haske. Miƙa ta ta miƙe ta ce ya Alhaji zan ɗan leƙa supermarket. Ya ce to diyata nawa kike buƙata? Ta ce I think 100k will do. Ya ce okay Dan briefcase ɗinsa ya buɗe ya zaro bandar ɗin dubu ɗaya, ya mika mata, ya ce, Here you go. Ta amsa tana karkashe masa ido. Wayarsa ta yi ƙara ya ɗauka. Hello PA. Miƙewa yana faɗin what? Ya tafi Amsterdam. Me yasa sai yanzu ake gaya min? Ya kashe wayar a fasace, da ƙarfi ya saki wani irin ihu. da ya kanta sai da ta tsorata da shi. A hankali ta matso ta fara mantar da shi ɓacin ransa. Sai da ya dan sassauto ta ce, Ya alaji lafiya? Tsaki ya buga a karo na ba adadi, ya ce wani ke barazanar kwace matsayina a gurin aiki. Amsterdam aka tura shi, wanda ni ya kamata a ce an tura. Na daɗe ina jiran lokacin da za a tura ni can. Ko magana ban ji ana yi ba sai kawai na ji wai ya tafi. For God's sake, I'm the general manager. Diya ta ce, to ka kore shi mana. Ya ce ba za ki gane ba. Ya samu ɗaurin gindin gwamnati, abin daga sama ne. Diya ta ce rabu da shi alhaji na. We will get to him soon. Ya jinjina kai, ya ce mu je dai zuwa. a zuciyarsa kuma cewa yake yi wannan jawa ɗin idan nai sake sai ya dakushe min ta. ba zan bari hakan ta faru ba Lagos Gijib ta faɗi tana juyi yau ta fara jinan al'adarta tunda ta zo Lagos take fama da wani azababban ciwon marin da bata san da shi ba da kyar ta shiga toilet ta gyara kanta juyi take yi kamar za ta mutu kamar daga sama sai gashi ya dawo gida Ganinta a haka ya ƙara firgita shi Hanifa ciwon ne ya tashi ya kai hannu zai ɗauke ta. Idanunta a rufe ta saurin ture shi. Hanifa, let me help you. Bakinta da baya mutuwa ta ce ba na buƙatar taimakonka. Ba zai jura ganinta a haka ba. Ya gaji da ganinta a haka. Kullum idan wannan lalurar ta ta tashi sai ta hana shi taimaka mata. Yau kan bata isa ba. Naɗe hannun rigar sai ya saɓe ta kamar jaririya. Ta fara wutsul-wutsul da azaba da ta take mata. Haka ta dinga dukan shi a jiki. Shi ko ko a jikinsa wai an tsikari kakkausa. sai da ya saka ta a bayan mota ya finciki motar sai asibiti. A hanya ya kira Dr. Davina, ya ce gashi nan zuwa da matarsa. Ba su jima ba suka isa asibitin. Nan da nan Dr. Davina ta turo nurse suka kai ta ofis ɗinta. Nan da nan aka kwantar da ita akan gadon ofis ɗin. Bata sha wahala gurin gano matsalar Hanifa ba. Ta mata allura. Ko minti sha biyar ba a yi ba ciwon ya lafa. Dr. Davina ta mata wasu tambayoyi game da yadda take tsintar kanta yayin da take yin period a da. Ta ce a da ba ta jin ko ciwon yatsa, haka kawai za ta gan shi. Yanda ya zo haka yake tafiya ba tare da ya haddasa mata ko da ciwon yatsa ba. Dakta ta yi rubutu, ta ce yanzu fa, ta ce yanzu hasu ma take yi. Kamar yaushe kika fara ciwon marar? Ta ce tunda ta zo Lagos kusan wata bakwai kenan. Dakta ta ce amma kina da aure, bai kamata a ce kina ciwon mara ba. Hanifa ta ce me yasa? Akwai wani magani ne na musamman ga ma'auratan da yake hana su ciwon mara? Dakta ki bani dan Allah. Dr. Davina ta kura mata ido. Ta ga karancin shekaru da yarinta a tattare da ita. Ba ta sha wahala ba ta tambaye ta kala zaman da suke yi da Zayyad. Hanifa kuwa ta shaida mata ba wata mu'amala da ta taba shiga tsakaninta da shi. Dr. Davina ta ce, "But why?" Hanifa ta ce, "Saboda ba ni da feelings ko kankani a kansa. Ba na son shi." To yanzu me kike so? Faɗin Dr. Davina. Ki rubuta min magani kawai. Dr. Davina ta ɗaga mata kafaɗa, ta rubuta mata magunguna. Ta ce waɗannan magungunan pain relievers ne. za su dinga relieving ɗinki daga ciwon but not completely. Kowane wata za ki dinga sha, saboda ciwon naki zai dinga zuwa miki every month. And only God knows damage inda magungunan za su dinga yi miki. Maybe su lalata miki mahaifa, and maybe su hana ki haihuwa, it depends dai. Hanifa ta ɗago cikin razana. What kind of a doctor are you? Me yasa za ki rubuta min magunguna masu illa? Ba tare da damuwa ba ta ce, they are not the only ones I know. Amma kin san akwai maganin da zai warkar miki da ciwon nan gabaki ɗaya? Ba tare da ta jira cewar Hanifan ba ta ce, "It's too bad mijinki ne kawai yake da maganin da zai warka miki da wannan lalurar taki." Kila idan kika ba da kai buri hau, sai Allah ya sa a dace. An ke da ciwon nan har abada. Think about it, Hanifa. You need your husband. You need Zayyad. Hanifa ta tashi a fusace ta yi waje. Bakin kofa ta iske Zayyad. Ya ce, Hanifa, how are you feeling? Harara ta banka masa. Duk akan idan daktan, ya kalle ta, ya ce, Dakta, Ta ce, You guys can go ahead, zan kira ka nemi maka bayanin komai, ya amsa da uke, thanks. Hanifa na gaba yana biye da ita. Bauchi. Sanye take da kaya riga da skirt English ways ta yi kyau matuƙa, ya shigo gidan da sallama. Kallo ɗaya Amira ta yi masa ta watsar, ta ci gaba da wayarta. Tsayawa yana kallonta. Tun da yake bai taɓa ganin ta ta masa wannan kallon ba. Jiko a jikinta, kamar babu ta san da tsayuwarsa a gurin ba. Miƙewa ta tana wani irin taku, ta bi ta gaban shi ta wuce ɗakinta. Baki buɗe Samira bi ta da kallo. Anya kuwa, Amira ce nan? A fili ya ce, What's wrong with her head these days? Ya lura tun da suka dawo daga Maiduguri ba ta fiye masa magana ba. Ta daina kula shi, ta daina shiga harkarsa. To me haka? Can kuma ya yi tsaki. Zuciyar shi na tambaye shi me yasa ma ka damu? Ya sake wani tsakin a fili ya ce, I don't care, ta fi nono fari. Abuja, Zai da shigo gidan da misalin karfe hudu na rana. Zaune ya ganta tana kallo, tana ganinsa ta miƙe. Sanda zuwa ya zai. ya kawar da kanshi ya amsa, ya hanyar ɗakinsa. Har ya kusa shiga ɗakin ya jiyo ya kalle ta, ya ce ki haɗo min credentials ɗinki. Gobe za a fara miki processing ɗin Base University. Bata san lokacin da murmushi ya sabace mata ba, sai ya ga ta mishi kyau. Da sauri ya kawar da kansa, ta ce ya zai. ya tsaya cak don ya ji kiran. A hankali ya juyo, ta ce thank you. Kai kawai ya gyaɗa ya juya ta sake kiransa. Shi ko baya son wannan kiran da take masa, ya sake juyowa. Da ta maraice ta ce, Na zuba maka abinci? Please. Haka kawai ya ji tausayinta. Ba zai iya jizga ta hanyar kin cin abincin da ta yi masa ta yi ba. A hankali ya ce, Sai na yi wanka. Da sauri ta nufo shi tana mamakinsa, ta shige ɗakinsa. Ya bi ta a baya ya ga me za ta yi, Toilet ɗinsa ta nufa ta shiga ta haɗa masa ruwan wanka. Ta fito ta ce, Yawata Israeli ya Zaid, Samun kansa yi da ce mata, thanks. Ta fita, shi kuma ya shiga toilet ɗin yana ture tunanin maisa. Bai fi minti ashirin da biyar ba sai gashi ya fito. Tana nan zaune tana jiransa. Tana ganin shi ta miƙe ta yi kan dining. Ta ja ɗaya daga cikin kujerun kan dining ɗin. Ta ce, ya zai please sit. Bai yi gaddama ba ya je ya zauna. Ta shiga zuba masa abinci. Kamshi ya doki hancinsa. Tuwon semo ne miyar agushi da stew mai ganda. Zaid da bai cika son abinci mai nauyi ba, sai gashi Malam Zaid ya kwashi tuwo har malmala biyu da rabi. bai taɓa cin girkinta ba, bai taɓa zaton ta iya abinci haka ba. Ya ji daɗin tuwon, ya daɗe bai ci abinci haka ba. Ya miƙe zai tashi ta saurin cewa ya Zaid ga zoɓo. Ta ya masa kwaf ɗaya. Ya amsa yana sha yana limshe idanu. Daɗin zoɓin kamar ya tsinka masa kunne. Sai da ya sha kofi biyu, ya miƙe tare da kallonta, ya ce thank you. Ya koma kan kujera ya sauya channel zuwa CNN. Kwashe kayan abincin ta yi ta kai kicin, zuciyar ta fes, daɗi falranta. Har bata san san da ta turgude ba. Taron hannunta ya faɗi. Jug da cops ɗin suka fashe, zai da jiyo da sauri ya kalle ta. Ya ce hankali fa. Ta ce it's okay, I will just clear the mess. Ya juya kallonsa ga TV tare da faɗin, be careful dai. Bata lura ba ta taka glass ɗin. Ta saki ƙara, Dan ta ji zafi sosai. Ta shiga kuka wiwi. Da sauri zai ta taso daga inda yake, dama akwai takalmi a kafarsa. Ganin glass ko ina gashi ba takalmi a kafarta, yasa ya ɗaga ta sama. Ya je kan kujerar cikin falon ya ajiye ta. ita kuwa zafi bai sa mata fahimci halin da suke ciki ba. Ya tsira mata ido. To me abin kuka kuma? da ta dage tana kuka. Leka kafar ya ga alamun glass a ciki. Ya wuce ɗakin sa ya ɗauko wani ɗan ƙaramin first aid box. Ya ciro wani abu kamar scissors. Ya jawo wani ɗan stool ya dasa gaban kujerar da maisa take zaune. Ya kamo kafa ya ɗora akan sa. Wani shock ya ziyarce su. Ba ita da ke jin zafin ciwo ba. Har shi gogon ya ji wani abu mai wuya fasaltuwa. Zai da saurin kawar da kansa daga dubanta. ya shiga cire mata ƙananan kwalaban da ke kafarta tana ta faman cije baki hawaye na zuba a idanunta sai da zai da dresin kafar kafin ya shiro fenkila ya bata ta sha ya miƙe ya nufi kicin tsintsiya da faka ya ɗauko ya share gurin binsa kawai take yi da kallo har ya gama ya zo ya ɗauke ɗan ƙaramin akwatin ya hanyar ɗakinsa da saudi ta ce na gode ya zaid wucewa tsaye ba tare da ya kalle ta ba burinsa kawai ya shige ɗakinsa ya sha giyarsa don shi kaɗai ya san me yake ji a halin yanzu